على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درسنا الهمس درن ترى قوة جمعة الأولى هجرة دبو إلى الأريه الأولى 42 wanda ya dace da daren 24 ga watan disamba kanon na 2020 allah malaukakin sarki cikin ikonsa ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi namu domin ci gaba da karatunmu na hau cikin littafin sharhu ibn aqil ba mu gushe ba muna cikin babin murtala da khabar yau karatunmu zai fara daga baiti na 121 in ba manta ba muna magana kan khabar cewa shi khabar yana iya zuwa a matsayin mafarji yana iya zuwa a matsayin jumla yana zuwa a matsayin jumla bisa itibarori daban-daban mun yi kwanaki muna wannan karatu ko? to kuma yana zuwa mufradi karatunmu na yau zai fara magana ne kan khabar a lokacin da yake mufrad yana singular ba ta ba ba jam'i ba shine mai kulasa yake cewa bismillahir rahmanir rahim wal mufradul jamidu farighun wa in يشتق فهو ذو ضمير متكن والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير متكن mai kulasa yana cewa walmufradul jamidu shi kabar yana iya zamantowa jamid yana kuma zamanto mustaq mustaq shine wanda aka ɗauko shi daga mazdari jamid ba a ɗauko shi daga mazdari ba in ka ce muhammadin jalisun jalisun din nan ne kabar sannan kuma mufrad ne shi wannan kabar mushtaqun daga jalasa ya jilisu julusan julusan aljulus wadi a lokacin za ka ce muhammadun akuka ko muhammadun abuka abu abu ko aku wannan jami'in ne ba mustaq bane baya da wani masdari da aka ɗauko wannan kalma daga gare shi wadi shi ne manan shi mufrat wato kabar na mubtada mufrat yana iya zuwa jami'i daskararre mana wanda ma ɗauko shi daga wani masdari ba kamar da mai bayani sannan kuma ya zama towa mustaq سوال عقلتي والمفرد الجامد فارغ إذن خبرنا مبتدا يظهر مفردي كما يظهر جامدي تذي ضمنته فارغ من الضمير ذي ضمنته بعد كده ضمير وفي انتسيني لك ضمير أما إذا ضمنته مشتق ذي ضمنته ينال كده ضمير ka ce muhammadin jalisun huwa sai dai ki ka ce jalasa huwa muhammadun zahibun huwa muhammadun qa'imun huwa muhammadun qari'un huwa saboda haka shi wannan khabar mufrad mushtaq lam yakun farigan min ad-damir wa innama huwa محتو على الضمير هو كما حاو للضمير واضح أما إذا ضمنته جامد إذا ضمنته فارغ من الضمير بعد كده ضميري شنو معنى والمفرد الجامد فارغ فاصلة وكما شولة واضح وإن يشتق أي أيوة، وإن يشتق المفرد الخبر المفرد إن يشتق آه، أي إن كان مشتقا يضمن أنت أن أوكوش ندق مصدري فهو تولن خبر فهو شين ذو ضمير ما أبو ضمير متكن هكذا أكرمتاشي فهو لبيتي يطعيه amma asalinsa muttakin zana cewa istakannar rajulu ko istakanna a ɗalibu ko iktanna ɗalibu ko iktannar rajulu bimana tsara fi kinnin mai mana istakanna bimana istatara alkinnu bimana asatu waɗanda ya ce fahawa shine zu bamirin ma'abocin bamir mustakin min ai bamir mustatirin wanda ba ku ganinsa da idanunsa da idanunku amma kuma yana nan kamar da muka ce yanzu ka ce muhammadun jalisun akwai huwa amma huwa din nan baka hurta shi ba baka kuma rubuta shi ba wannan shine mana هذا الضمير مستكن أي مستتر واضح والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن أم أنت؟ تمام wannan شين baitin mai kulasa wato ibn malik bari mu shiga sharha ko تقدم الكلام في الخبر مجنى باتا جميد خبر مجنى باتا جميد خبر وأما المفرد واللي هو مكفر مجنى كنصر أما شيء خبر إذا أنت مفردي زي ذوك الشيء بيه فإما أن يكون جامدا كو إذا أنت تذكره كن زمان تذكره au mustaqan ko ya zamanto tsagegge wato tsaga wani abu aka yi aka ɗauko shi reshe ne na wani abu wazi fa in kana jamidan idan wannan khabar mufradi ya zamanto daskararre fa zakara al-musannif mai littafin mu inji ibn malik eh, inji ibn aqil mai littafi ya ambaci cewa annahu ya kono farigan min abdamir zai zamanto fintacce daga bamir wato zai zamanto wanda baya dauke da bamir an fahimta duma na farig shi ne da ba dauke da komai za ka ce abin nan hazihul ulba fariga wannan kulbar ba komai a cikin ta shine mana fare wazi hadha albaytu farighun gidan nan ba komai a cikin sa shine mana fare kai ma kuna tare da laraba larabe za ka yi magana sai ce kalam farin? ma'ana magana wadda ba ta ɗauke da ma'ana ba ta ɗauke da ma'ana an gani a hausa na cewa maganar banza daidai yake kana tare da da balarabe ya ce maka كلام هذا كلام فارغ مثلا لما كانت تشير مي ما كانت بنزا بعد كده وتفاعل هذا تفاعل ضد مثال واضح؟ طيب فإن كان جامدا فذكر المصنف أنه يكون فارغا من الضمير زي ما أنتم بعد كده ضميري نحو مثالي زيد مبتدا أخوك خبر أخوه أخو Jami ne ba ka cewa kaɗa kusa daga wani mazbari wadu yawo amma cewa idan ya zamanto jami fari min abdamir wannan maganar manyan ko shugabannin nahau ne makarantar mutanen basra wanda ita ce jagora sai da ta shekara ɗari kafin makarantar mutanen kufa ta taso ta zafi kuma ta fara sassaɓa mata cikin wasu ɗan wasu matsaloli wabi yawuwa to manyan ƙwararru duka yawanci idan ga ra'ayin basara ga ra'ayin kufa sukan jirgin ra'ayin kufa mutanen kufa sai amfani da mutanen basara domin su ne asali domin maluman basara su ne su abin nan khalil ahmadu farahidi wanda ya kiro ilmin tsaro su ne irin su sibawai wanda ya shi ne babban almajirin kalil min amadu farahidi wanda shi ne tamkar jagora a ilmin nahu littafinsa da ake kira alkitab kusan shi ne kololuwar ilmin nahu har ma a cikin wannan fannin aka ce alkitab kowa ya sallama littafin sibawai ake nufi su kenan alkitab an fahimta yawo to suma kufa bayan sun taso bayan shekaru kamar ɗari da wani abu da suka wuce eh, na basara su ma sun ɗan sassaɓa mutanen basara bisa al'adar ɗan adam wadi ta amma yawanci inda suka saba mafi yawan maluma suka yi watsi da maganar su su ɗauki maganar mutanen basara amma lokacin da yake karantar da ilimi irin wannan dole ne a gaya muku a gaya ce ga abin da eh, mutanen kofa suka ce idan sun saɓawa. mutanen asali mutanen basara wali shi ne wa zahabar kisa'i wa rumani wa jama'atun ila annahu ya ta hammalin damir kisa'i da rumani manya-manyan maluma ne na nawo tsanin kufa sun tafi da ma wasu wa jama'a da wasu mutane da wasu maluman ila annahu ya ta hammalu damir sun ce hatta shi al-mufrad jami shi ma na dauki da damiri a ce zai zaidun akoka huwa akoka huwa za a kaddara masa huwa shi ma wa takdiru indahum zaidun akuka huwa lokacin da kace zaidun akuk mutanen basara suna cewa ba za a kaddara huwa ba domin shi jamidi ne rayar mushtak su mutanen kofa suka ce a'a ko jamidin ma za a kaddara masa tawa wani lokaci da yake duk aikin da adam ba a cika filan sau da dama za a samu fahimtar mutanen kofa istirakin su yana da kyau hankali zai kama wannan istirakin kuma dama dai abin ba magana nasi ba ne na wayi ba da sana'a ce an yi wa ko annabi wani gyara ko wani abu ba ba maganan wahayi ba ne harka ce ta ta abin nan ta istihadi wazi yawo wa amma albasari yuna amma ɗan basara maluman basara faƙalu su sun ce in ma an yi kunar jami'u mutabamminan ma'anar mustaq shi jami'u ba laifi ya kunshi bamiri idan yana ɗauke da ma'anar mustaƙi aula wata ko dai zaman to yana ɗauke da ma'anar mustaƙi aula ko ba ɗauke da ma'anar mushtaki fa in mana ma'anahu idan jamidi yana ɗauke da ma'anar mustaƙi to ana iya ɗora masa bamiri mustatiriye na misali kamar ce zaidun asad zaidun mutada asad kabar asalin asar jamis ne in ba ka cewa ga inda aka ɗauko shi mazdarin da aka ɗauko shi amma lokacin da ka kira mutum ka ba da labari a kansa a matsayin shi asar ne kana nufin ne kana nufin shija shija din nan ko mushtaq ne an fahimta kenan irin zaidun asar asar a wannan lokaci za ya tsura masa bamiri a ce huwa amma banda ko wadu شنو معناه فإن تضمن معناه نهاه زيد أسد أي شجاع تحمل الضمير معناه تحمل الضمير أي اهتمل الضمير حمل الضمير وإن لفظ على شيء جسو كان زوء ينفعني جسو معناه بدا حمل يا الأوكا تحمل يا الأوكا اهتمل يا الأوكا دو أنه دون الأوكا وانا أم فهمته وإن لم يتضمن وإن لم يتضمن معناه in ko ba a ɗauke da zane da ma'anar mustaƙi shi wannan jami'in lam ya ta hammali zamira kama mutsila ba zai ɗauki zamiri ba kamar yadda aka ba da misali aka ce zai dun ahu wani ra'ayin waɗanne ne mutanen basra وإن كان مشتقا فذكر المصنف أنه يتعمل الضمير ناو زيد قائم ai huwa haza idza lam yarfa zahiran wannan duka idan shi kabar din bai rafa'a bai zamanto dalilin rufu'ar bamiri zahiri ba sai mu tsaya nan ko karatunmu na gaba insha Allah sai mu tashi daga nan kuma mu tashi daga wa in kana mustaqqan wadi aw mufradi jamidi farid ne farid amma wa ya yashtaqa idan an tsago shi daga magdari fahuwa to a wannan lokaci shine zo bamiri ma'abuci ma'abucin bamiri muttakin ai muttatir ruhifi ko stultacce takaddama al-kalamu magana ta gabata fil khabari game da khabar إذا كان جملة إن يكثن شيء جملة وأنا ممكن تدش وأما المفرد أما خبر مفرد فإما أن يكون جامدا تشي كودي يكثن شيء جامدي أو مشتقا كودي تو مشتقين فإن كان جامدا إن تو جامدي فذكر المصنف المصنف يا أنبتا أنه يكون فارغا من الضمير في تو وفي تتشي لك ضمير نهو سالم زيد أخوه وذهب الكسائي والرماني رماني للكسائي سنت فيه وجماعة دوسو معلومة إلى أنه يتحمل الضمير شوى كوشي ما جامد ينال أكم ضميري والتدبير عندهم تقديري أولنسو قدروا أولنسو أكلم زيد أخوك شين زيد أخوك هو لا هو وأما البصريون أما ان بصرة معلوم بصرة معلوم أصلي نناو فقالوا سنتشي إما أن يكون الجامد في جامد كود إذا ما أنتم متضمنا معنى المشتق ينادوا كده كويات التري كويا كنشي معنى المشتق أو لا كوكو بيكنشي معنى المشتق فإن تضمن معناه إذا يكنشي معنى المشتق ناو مثالي أشيء زيد أسد zai zaki ne asalin lafazin zaki ba mustaƙi ba ne amma a nan yana nufin jarumi jarumi ko mustaƙi ne daga kalmar jarumta wazi daga lafazin jarumta to a wannan lokaci ta hammala bamiri yana ɗaukan bamiri wa illam ya tabamman ma'anahu amma in ba ya ɗauke da ma'anar mustaƙi lam ya ta hammalin bamiri ba zai ɗauki bamiri ba kama musula kama yadda aka ba da misali a sama aka ce zai dun a kusa ba zai ɗauki bamiri ba ba za a kaddara masa huwa ba to alhamdulillah mun gama da kasirar nan mun gama da kasirar umar fallata mun gama ku kasin take biye da ita mun taba karanta ta mun karanta wannan eh, abin nan ashko humumi a ba mu karanta wannan ba ba mu karanta wannan ba kenan za mu ci gaba da karatunmu ko ah, bismillahir rahmanir rahim abiyatun wannan wasu bajittuka ne kutibat da aka rubuta su da aka rubuta su yawma lisnain almuwafiqi lil 20 من الشهر السادس عام 1416 للهجرة النبوية أربط من القصيدة رانر شيرين ga watan shida watan jumadar akira kenan ko jumada ta biyu yanzu muna jumada sani watan biyar hijira 1416 al-muwafiq wanda ya dace da الثالثة عشر هو مشاؤكم من شهر نوفمبر التشرين الثاني وتنقوم شهر نوفمبر عام 1995 شكرا دوبو الاليترا دا تسعين دبيا أروا تونا كفيدة نايتين نايتي فات وانا انا مجلس يبقى هذه يبقى نادي نايتي فات جنبو كما بقى هيك بقى نادي suna nan da yawa wasu ba su ɗaga hannu ba amma dai suna nan <laughs> a shek umar shi ma nan ba ba zai ji lokaci Na. da ba da <laughs> almuhim da yanzu shekara nawa nan. masha Allah ala Muhammad sannu ya zama rifkuna shekara ashirin da da suka wuce kaga shi ma wanda ya rubuta yana dan sa bai kai ko shekara arba'in ba saboda haka yana bibiyar lamura yana kuma kishin musulunci da yawa yana jin haushi kan yadda abubuwa ke tafiya وهي تعكس شعور الشعوب الإسلامية المشحون بغاية الهزن الناجم أما يعانونه من التهميش والاضطهاد والضغوط المستمرة من القوى المهيمنة على العالم والتي تصره في وسائل إعلامها بأن لا عدو لها سوى الإسلام والمسلمين ita su wa'annan baitutuka ta akisu akasawa shi ne kamar ka da madubi zai akasa ka sai zai nuna maka hoton ko shi na wana ta ake so tana nuna shi'ura shi'ubin islamiyya wannan baituka suna nuna irin yadda al'ummar musulmi wanda suka damu da musuluncinsu da al'ummar su suke ji zin shi'urinsu inda suke ji a zukatansu wannan shi'uri wanda yake almashhuna wanda yake cike ko aka cika bi ghayatil huzni da matukar bakin ciki annajini wanda ya samu asali ko wanda ya faru amma ya anona saboda irin abin da suke fama da shi mina tamish na rashin yi da su za a ɗaukan decision ba tare da an jira yinsu ba an lura da irin me za su yi ko me zai kai kawo abinda wasu su ga damar ko suke ta yi shi ne mana a ta hame shi hammashe mutum kamar da shi ba cikin lissafi hmm? walibtihat da kuma kuntatawa musamman kadari lokacin palestine har yau har gobe wambugot da kuma irin yadda ake matsawa ake matsawa daulolin musulunci da ake gadara da su a ba su da karfe gaskiyar lamari wani abin suna yin sa ba wajen suna so ba amma tilasta musu ake in ba haka ba ana iya karya musu tattalin arziki ana iya kawo musu cikas cikin lamura da yawa wani a kiransa baru ko bugu jam'in almustamirra wani abubuwa da muka ta wanda suke ci gaba min alkuwal muhaimina daga power power ƙarfofi ko kuma ƙarfi da almuhaimina wanda suke suka mamaye suka yi mamaya al'alam a kan duniya waladin sarrihu fi wata ilamiya wannan abin nan world power wanda suke bayyanawa kowane lokaci cikin kafofin yada labaransu bi Allah aduwa laha ba su da wani maki siwal islam wal musulmi in banda musulmi musulunci da musulmi da abin musulunci da musulmi wazi ta kar da marubucin nan yana mai biyan lamura kuma saurayi ne baya jin daɗin yadda abubuwa suke tafiya ga abin da yake cewa ashko humumi wa kalbi gairu mun kasiri yana kuka na kai ƙara na bakin ciki da ke damuna cike damun zuciyata amma duk da haka wa kalbe zairu mun kasiri amma alhali zuciyata bata karya ba bal ina ne wasiqun billah tabbas ni ina da cikakkiyar amincewa ko cikin yarda da imani da Allah fi watsari cikin bukatuna na ga Allah mai iko ne cikin biyan bukatu amma dai zuciya suna cike da bakin ciki ashku ila Allah ahzani wa ma'sarati ina kuka zuwa ga Allah bakin ciki na wa ma'sarati da halin tsarin da nake ciki Allahu kafin li abdin mushtakin asiri tabbas Allah maɗaukin sarki ya isamma bawa makai kuka gare shi wanda ke cikin halin kakani kai inna qada amal aqdar jariyatan shi qada hukunci na Allah da kuma kaddarori na Allah suna gudana nasi a cikin mutane da Allah ya riga kaddara su fi muzi'in minhum suna gudana cikin wanda ya miƙa wuya ba don yana so ba aka fi ƙarfinsa wa muntasire ko kowanda ya fi ƙarfin wasu ya ci nasara a kansu mai cin nasara yana tafiya ne bisa ƙaddara ta ubangiji wanda ma aka ci nasara a kansa ya miƙa wuya shi ma tafiya ne bisa ƙaddarar ubangiji nattan nasusu ko ya isa ne نفس النصوص نفس الشيء في نفسي على أن العلو لنا شوال أو كالي تام الشيء لمري رجم المكايد ضد يوم والتك والتي ما كرت من رجس ذاك نجفة ومن أشر ذاك واتو مشرد <laughs> هذا لو قتيب wake mulkin amerika lokacin na a wannan zamani babu su bush ne ashe ba clinton ko bush ne lokacin bill clinton a isra'ila wake mulki a wannan lokaci na ishaq ishaq rabin ko ko yizhak yizhak rabin kamar da isra'ila wake kiran ishaq so ba ishaq suke cewa ba ishaq laraba suna kira ishaq ƙwadi ishaq rabin to ban kira sunan kowa ba amma yawanci ana iya fahimtar kowa da wani ke idan aka shiga cikin baitocin sosai bari mu tsaya nan ko Yeah. na'am wanne ne matsawa mutum tura mutum har bango ittihad kamar zai da yan mulkin mallaka suke wa wanda suka mulkin mallaka kamar yadda yanzu yahud isra'ilawa suke wa falastinawa a ƙasar falastin ana kiransa ittihad dama bugut shi kansa shi ba kama ijtihad bane bugu yawanci yana zuwa ne ta ma'ana yanzu kamar Najeriya suna samun buhud yanzu eh, zanga-zangan entas abin nan entas din nan ka duba nan da nan irin yadda jami'an amerika suka yi ta magana in ka tarar BBC za ka ɗauka su ba ta yadda za a yi ga sun wata magana za su kushe musu duk da kuma ce taron iska ne suna ƙona mutanen dukiya da sauransu kuma da an wani abu kaza za a ce kar hana yancin nuna zanga-zanga wannan ana kiransa bugot kuma a nuna musu cewa idan ba ku yi kun kuyi kaza ko abin da za mu za a samu ku takun kuma shirin arziki za a biya muku baya wannan ana kiransa bugot ba ittihad ba amma ittihad wanda yake da ake ganin sa aikace kamar da isra'ilawa suke wa falastinawa a kashe wanda za a kashe a wane ne wani an kiransa istihar hana su yanci ana su tafiyar da kasar su yadda suke so kasar su ce na annajim abin da ya faru ko abin da ya taso haimana ya haimi na daga cikin sunayen Allah ana kiransa al-muhaimi al-qur'ani ma Allah ya sifar da da muhammin alai shine muhaimin akan at-taura da injil da sauransu shine mai hukunci mai maganar karshe ake haimana wato ma bai abu kamar yanzu gwamna muhaimin ne akan jiharsa in kuma shi na ma'aikaran bani ya ji ya yi wani abu haka idan gwamna ya ga dama sai warware abin an fahimta? gawon sauraka akwai ƙarfin da suke mamai da duniya idan suke so za a yi ta yi talakawa da wasu abubuwa ba za su yi ta ganin laifin ko shugabannin ƙarfin su ban san wahalar da suke sha bayan don suna so ba kuma tana yiwuwa idan wasu abubuwan ba su biye musu ba abun ɓacin abin sai yawa sai a lalata kasar ku hana ku komai ma duk ku rasa ku kasa ma numfashi gaba daya ba abin da za ku yi <laughs> a littafin manufata ka abubakar ahmad gumi yana saurayin sa shi ma lokacin sokoto zamanin yan mulkin mallaka shi lokacin bai fahimci sarkin musulmi ba zai jawabi ba sai idan gwamnan mulkin mallaka shi ya rubuta jawabin sai shi ya rubuta masa ake yi daga wurin bi na sarkin musulmi ya zo ya karanta jawabi dole a lokacin najeriya tana ƙarshen mulkin mallakan birtaniya dole sai an bi sarauniyar birtaniya ko sarkin birtaniya a da irin ƙoƙarinsu da adalci da su kawo a duniya saboda kawo makarwar gumi ta faɗa sai daga baya sai daga baya na fahimci abin ashe abubuwan su ma tilasta mutu ake to haka ta yana zanni haka idan ba a abin nan ba watakila abubuwan sai su lalace wani dan wata ka min karan wasu dan wa musulmi a nan jagorori kaɗan cewa sun yi kaza sun yi kaza sai a mun san halin da suke ciki ta yi ba su wannan ba dan abin da ya rage din ma na ya rasa shi ba kuma abin da za ku iya yanzu saboda haka ci gaba da gwagwarmaya san ka'idoji shi yasa a yi ta bin su masana shari'a da sauransu shawarwarinsu وقت ياي طب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك